Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya. kara masu na'urar kwamfuta suna iya kama tashar a duk lokacin da suka so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku yi cewa an kesta 'yan Najeriya na kashe sama da dala Amurka biliyan biyu domin kai 'ya'yansu karatu kasar waje. kana za ku ji yadda aka kame wasu malamai da ɗalibai domin sata jarabawa a jamhuriyar Nijar. Muna ɗauke da shirin da rashin tayi na Salu Garba sai labarin da ya ɗauke hankulan jaridun Najeriya sai kuma sakonnin da ku masu haro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. amurka za ta zafafa matsin lamba kan kasar china ta tabbatar da ta kaddamar da takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta aza a koriya ta arewa biyo bayan gujin makami mai linzami da hukumomin ƙasar da ke pyongyang suka yi kamar yadda jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa mrs haley ta ce ko da shike amurka tana son kaucewa yaƙi duk da haka ta dukufa wajen ganin ta taka shirin nukiliyar koriya ta arewa birki china ce babbar kawa kuma abokiyar cinikayyar koriya ta arewa zuwa yanzu china ta bayyana rashin jin daɗinta da wannan gwaji na baya bayan nan ta kira matakin mummunar keta ka'idojin majalisar ɗinkin duniya amma zuwa yanzu china ba ta fito fili karara kan batun takunkumi ba shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya lahadi cewa sau biyu yana matsawa shugaban rasha vladimir putin game da katsalandan da aka yi zargin rasha ta yi a zaben amurka a bara saboda haka ya ce yanzu lokaci ya yi da ya kamata a mai da hankali domin ci gaba wajen aiki mai ma'ana da hukumomin rasha da ke moscow a jerin sakonni ta twitter da ya aiki bayan da ya dawo daga taron kolin kungiyar kasashe masu arziki da ake kira g20 a turanci da aka yi a jamus mr trump ya ce shugaba putin ya musu ya musa cewa kasarsa tana da hannu wajen shishiki a zaben amurka shugaban na amurka ya ce shi da shugaban na rasha sun tattauna kan wato kafa sashe na musamman kan tsaro mai tsanani a yanar gizo ko intanet domin hana aikata wasu miyagun ayyuka da kuma kare abin da ka iya aukuwa sai dai wasu jigajigan majalisar dokokin amurka karkashin jam'iyyar ta republican sun yi shagube da shawarar trump na aiki tare da rasha kan tsaro a intanet a siriya kuma duk tsawon jiya lahadi yana ci gaba da mutunta yarjejeniyar tsakaita wutar da amurkan da rasha suka shiga tsakaniya ka kulla gabanin fara wasu sabbin zagayen shawarwarin sulhu da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki nauyin shiryawa da nufin kawo ƙarshen yakin basasar da ƙasar take na tsawon shekaru shida masu sa ido kan yadda ake aiki da yarjejeniyar sun ba da rahoton cewa babu inda aka yi faɗa a lardunan ƙasar uku da ke kudancin ƙasar a yarjejeniyar take aiki har zuwa daren jiya lahadi shugaban amurka donald trump ya yi farin ciki da haka jaman diflomasiyyar amurka da rasha da jordan ne suka tsara shirin tsagaita wutar a gefen taron kolin kungiyar kasashe masu arziki da ake kira g20 da aka a birnin hamburg na kasar jamus ko da shike babu wakilin gwamnatin sham ko wani daga bangaren yan hamayya da ya shiga shawarwarin da aka yi a jamus na kullayar yarjejeniyar wani jami'in siriya ga kamfanin dillancin labarai na reuters cewa hukumomin kasar damascus suna marhabin lalai ga duk wani mataki da zai bude hanyar da za kai ga kawo wato zata kawo ga zaman lafiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a iraki dakarun kasar suna bi taku bayan taku kuma gida-gida suna fafatawa da ragowar mayakan sa kai na isis a mosul da duk da cewa tuni jami'an kasar suke murnan samun nasara yanzu faɗin ana yin sa unguwanni har irin farmakin da jiragen yakin rundunar taron dangi suke kaiwa kan muradun isis suna girgizan gine-ginen da suke hannun mayakan gwamnati sojojin sun bayyana cewa faɗin na yanzu shine mafi tsanani a gwabzawan da suke yi da mayakan sa kai na isis inda suke shiga gidajen da mayakan suke ɓuya suke buya suna kuma saye da falmaroli da aka sanya wa nakiyoyi a daidai lokacin da rana take faduwa jiya lahadi jerin gwanon motocin prime minister haida al'abadi suke barin birnin mosul da aka yanto wasu mazauna birnin da suke cike da munna sun halar domin karama ziyarar tasa tare da daukan hotuna ta wayan su ta hannu a turkiya dubun dubatan 'yan kasar ne suka hallara birnin istanbul jiya lahadi domin zanga-zanga kan matakan da shugaban kasar rajib tayyip erdogan yake ɗauka na murkushe masu sukar lamirin gwamnatin sa bayan yunkurin juyin mulki da sojojin ƙasa suka ayyana wadda bai samu nasara ba masu zanga-zangar suna kururuta cewa 'yanci doka da adalci suna goyon bayan shugaban wato a goyon bayan babban shugaban 'yan hamayyar kasar kemal kilich da roglu wadda yake kokarin kammala takawa da kafa na tsawon kilomita 450 domin bayyana bacin ransa kan ɗaure wani wakilin majalisa daga jam'iyyarsa cikin watan jiya wannan ita ce zanga-zanga mafi girma cikin shekaru masu yawa da aka shirya kan shugaban kasar wadda gwamnatin sa ta kama fiye da mutane dubu hamsin ta kuma kori ma'aikatan gwamnati akalla dubu ɗari da aka ce suna goyon bayan juyin mulkin kasar da wasu sojoji suka shirya turkiya tana zargin cewa malamin addinin islama dan kasar fethullah gulen wadda yake zaman gudun hijira na ƙashin kansa a nan amurka kusan shekaru ashirin shi ne shirya juyin mulkin amma malamin ya musanta wannan zargi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da batun fita kasar waje karatu a yunkurin wasu iyaye a Najeriya na kai 'ya'yansu karatu kasar waje. Jami'ar Hondabi da ke kasar jamhuriyar Bini wato Kotonou ta yaya har sama dubu biyu waɗanda mafi yawansu 'yan najeriya ne kamar yadda babangida jibrin yake cewa a cikin wannan rahoton By the authority of the governing council, I admit you all and severally to the bachelor's degree of languages and translations of this Dr. Donald Briggs kenan da ke zama shugaban jami'ar Plymouth State University na ƙasar Amurka yake tabbatar da takardar shaidar digiri ga ɗaliban da jami'ar Hodembe North American University da ke jamhuriyar Benin ta yaye a lokacin bikin yaye ɗaliban da aka yi a ƙarshen makon nan. A wani kiyasi da Majalisar Dattijan Najeriya ta fitar a can baya dai ya nuna cewa 'yan Najeriya na kashe fiye da dala biliyan biyu na ƙasar Amurka wajen wajen biyan kudaden karo karatu a kasashen waje kasashe irin su jamhuriyar benin ko gambia ko ma uganda har ma jamhuriyar niger na cikin kasashen da 'yan najeriya ke zuwa domin karo ilimi a ƙarshen wannan mako ne dai aka yaye ɗalibai kimanin dubu biyu da ke halartar wata jami'a mai suna hodegbe north american university da ke birnin kwatano jami'ar da ake gudanar da ita tare da haɗin gwiwa wasu jami'o'i na ƙasar amurka irin su plymouth state University da ke Plymouth da kuma University of Science of Philadelphia. A lokacin bikin yaye waɗannan ɗalibai kimanin dubu biyu ne shugaban jami'ar Professor Awiyan Hodebe ya bayyana cewa kashi casa'in cikin ɗari na ɗaliban da ke halartar jami'ar tasa sun fito ne daga tarayyar Najeriya. Kimanin ɗalibai dubu uku ne jami'ar ta yayi kuma ko a wannan yayi ɗaliban ma kimanin ɗalibai dubu biyu ne aka yayi kuma goyon baya da muke samu daga 'yan najeriya na ɗaya daga cikin ƙashin bayan wannan jami'a wajen ci gabanta da kuma bunƙasa da me yasa ɗaliban najeriya ke halartar wannan jami'a da ke birnin kwatano ga dai abin da wasu ɗalibai 'yan asalin najeriya suka shaida mini da ya suna malam eh, abdullahi baban gida jigama daga jihar katsina ne ina karanta management information system to me yasa ka tsallako najeriya zuwa benin ka abin da yasa na tsallako najeriya zuwa benin saboda gaskiya tun ina yaro major dina kenan mis ina so in zama mis student to kuma nigeria ka dai san karatu yadda ta kasance ana wasting time ana yawan strike strike nan kuma benin kaga kowa ya san cewa makarantar nan dai is accredited in ka gama kana aiki ka je service ka gama alhamdulillah karatu yana so a makarantar nan sunana collins taraba state biya me yake karanta computer science me yasa ba karanta computer science a nigeria shanin strike a nigeria sha sana na zo karatu a Ita ma wannan uwa da na yi kicibis da ita a wajen bikin yayi ɗaliban ta shaida mini cewa. Yeah, it's because of the guarantee that my daughter will finish the education at the stipulated time. Three years will not become five years because of protracted strike. Ta ce muna kawo 'ya'yanmu wannan jami'a ne ko kuma jami'o'i da ke kasashen waje domin babu bata lokaci maimakon ɗalibi ya shafe shekaru biyar yana neman digiri a nan bai fi ya shafe shekaru uku ba kamar yadda aka kayyade babu yajin aikin malamai kuma babu jeka dawo domin samun jami'o'i a najeriya baban jibirin murya amurka daga kwatano jamhuriyar benin wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu Idan ka haifi ɗanka, ka kai shi gun karatu. Isa isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu. Idan ɗanka ya kwana ɗanya, ya kwana biyu bai zo cikin haɗe ba. Tisha ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba fiya ta yi. idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je basi ya je yaman da rasha ya gangara amerika sannan ya sauka london ya gangaro ta paris sannan ya yi gida da to yanzu kuma kafin dai mu ci gaba a ci gaba da shakatawa da wani faifan kamar wannan zauna kallau yau lafiya

A can jamhuriyar Nijar ko jami'an 'yan sanda ne suka kame wasu ɗalibai da malamai masu satar amsan jarabawa ga haruna mamman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Yayin da ake gab da kammala jarabawar shiga sakandare a duk fadin janguriyar Nijar ne jami'an tsaro a garin Maradi suka damke mutane masu yawa da sun haɗa da malamai da kuma ɗalibai da suka sace jarabawa kamar yadda Inspector Dogo Rabe mai kula da ba da ilimi a yankin Maradi ta biyu ke bayyanawa. Lalle ji an tsanci wasu malamai ko kuma mutane za a ce. amma da malamai mutane ne a yanzu dai a yanda muke abin da muka sani wasu ne aka samu suka ɗau je na mat ya huta lokacin da yara suna nan ciki suna yi aka je can waje aka yi tiretan shi daga ƙasa har sama aka ba wani mutum wanda shi ba mu shan nan ba ne ba mushan sai je ne ba mu sai lise ne. da sunayen kandidakin da neman ransu in cika kofi aka ba shi ya zo ya kawo a santa a lokacin nan ne ya taho yana shigo ya shigo sai polis ba tare da shi ba suka yi kama shi da suka kama shi sai gwamnati takardu a hannun shi suka kama shi takardu kuma suka shiga aikin su na polis yanzu mun san baya ne aka yi wa shi CJ ina same shi mu dai abin da muka sani kenan masana abu mutane da dama ne suka shiga hannu akan wannan matsalar kamar yadda inspector dogo rabe ya tabbatar suwa a an ce ba shi ɗaya bane tun daga bana sunan kandida da ke da akwai bisa list su su biyar duka polis ta ɗauke su akwai mushen guda wanda ke ciki wanda shi wancan wanda ya kawo kofi haka ya sa sunan shi shi ma an ɗauke shi akwai halin wani sauran da ya shi da marici a hukumu ba sun ta yi kwansari a can suka faɗi sunan shi suka dawo in ce in kama shi amma akwai in ce akwai wasu su haya zaman sani ba sun same su da dare. Yaya ne waɗannan mutanen suka samu wannan jarabawar duk da matakan da ministan sakandare ya ce gwamnatin ƙasar ta ɗauka domin hana afkuwar sata ko kuma gudi a lokacin wannan jarabawar ita ce tambayar da 'yan ƙasar ke jira hukumomi su amsa musu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC kuma muna yanzu agogwa ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Salo Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To makon jiya kun ji bakon namu Ishau Aliyu ya suma bayyana mana yadda hawa-hawan farashin kaya ke yi wa tattalin arziki da rayuwar yau da kullun illa. Yau ya ci gaba da bayani a firarsa da wakilin murar Amurka da ke Abuja Malam Nasiru Adamu Eli Kaya. Nasiru Fili Gareka. Mm-hmm. Yushu dai a takaice kawai rayuwar mutanen ƙasa. gaba ɗaya ta dogara ne daga manufofi ko tsare-tsare irin na gwamnati. Wannan haka yake in gwamnati ta ce ku koma aiki sai ta fitar da dokokin da za ku yi aiki saboda duk abin da za ka yi da doka in za ka je sai da man fetur ai sai an baka license duk iya kuɗin ka sai an baka license in kuma ba a baka ba a kama ka to kullum gwamnati ne za ta sauka yadda za ka samu license ɗin da irin harajin da za ka biya in ta cika haraji da yawa ta kori mutane in ta sauka haraji mutane da yawa su aikace-aikacen dan abin da zai koma hannun gwamnati ya dawo hannun mutane madadin gwamnati ta gina ma mutane gida sai su amfani da abin da suke samu na wannan sauƙin sai su gina gidajensu haka kuma gwamnati sai ta koma ta kalli ma'aikata ma'aikata da suke ƙasan da abin da ake basu saboda su ma'aikatan su ne idan ba su gyaru ba to ba tsarin da zai gyaru idan ba su ƙoshi ba to ba tsarin da zai koshi a ƙarshe gaba ɗaya shau me za ka ce kan gwamnatin najeriya shin tana kan daidai na san dai kwanakin baya ba ka mara baya kan manufofinta na rufe kan iyaka da suka shafi tattalin arziki shin ka soya manufa ko akwai wani abu da ka hango a'a ni fa akan rufe e, iyakoki akan abinci ina da ja saboda abin da yasa nake ta kokarin gwamnati ta fahimta shine manoma dai ake so su yi noma kuma manoman nan sun yi noman amma rabin mutanen ƙasan rabin mutanen ƙasan suna yunwa an kuma yi nomin mai yawa saboda mene saboda abincin da zai iya daidaita farashin mun samu wasu daga cikin mutanen ƙasan sun amfani da wannan dama na gwamnati sun siya abincin sun aji to waɗannan mutanen ma sai gwamnati ko gwamnati ta koma ta bude iyaka ko kuma ta tabbatar da cewa abincin da ake noma yana zuwa kasuwanni ba dole ne manomi sai ya samu ƙazamiyar riba ba saboda idan manomi ya koma yana samun ƙazamiyar riba to mai sai masa da mota fa shi ma zai kwace kuɗin kamar abin da muka gani inda ƙasa na zaune lafiya kana zuwa maka a naira dubu ɗari shida sai yanzu ta koma za ka je maka a miliyan ɗaya da dubu ɗari shida to kaga duk abin da ka samu da riban da ka samu kaga inda ya koma to haka tsada take tana da multiplier effect to gwamnati kullum ta kula a a raba arzikin ƙasan daidai daidai wanda zai cuci wani wanda zai amfani da wata dama a cuce shi to a karya shi wanda zai amfani da an buɗe boda ya karya noma to a rinka kula da kasuwan a kulla bodan a ko kuma a ɗibo abincin da ya dace a ɗibo saboda duk abincin da muke fama da duk rayuwar talaka a najeriya yanzu abinci ne kuma kowa mai sauraron wannan shiri ya duba gidansa ya ga abincin da yake da shi a gida ko kuma gwamnati ta sa a yi mata sove ta ga shin mutanen da ke da abinci a gida mutum nawa ne saboda a duniya duk inda aka yi maganar ƙasa ana maganar food security ne kuma food security din nan ba wai a tara abincin ba a'a a samu abincin da mutane za su iya siyan shi a wani ƙaulin ma mutane da ba su iya siyan abinci raba musu ake yi gwamnati ta siya ta raba musu domin a karya farashi to a haka ne mu muke kallon tattalin arzikin ƙasar kuma eh, da irin wannan kasafin kuɗi da aka yi mai girma muna goyon bayan wannan kasafin kuɗi mai girma sannan kuma da irin aikace-aikacen da aka zuba a ciki za a yi muna goyon bayan su sai dai shawaran da muke bayarwa a yi maza-maza a kalli kasafin kuɗi a rinka fara shi a lokaci da wuri sannan a gama shi da wuri sannan a rinka duba shi 'yan majalisunmu sannan kuma talakawa a inda duk aka gaya musu ana musu aiki to su tsaya tsayin daka su ga an musu wannan aiki. Yusuf Aliyu kafin mu ce mun gode. Ah, za mu ce wato ya nuna in wancan kayansa suka yi tsada kowa sai ya rike nasa kenan ya sa su yi tsada kuma idan ka sayar da naka da tsada za ka je ka sayo wani abu da tsada sai ya zama ba wata ribar kirki haka yake ai ai ita tsada ba ita tsada tun da aka yi duniya ita tsada karye-karye kasa take yi ita ke karya kamfanoni su karye su ruguje saboda idan ta tsadan sai duk kudaden mutane sai ya kare bayan kudaden ya kare sai su kasa siya in sun kasa ya kai da ka ije kayan naka sai ya lalace kai kuma idan ya lalace sai ka rasa mai siya sai dai ko ka raba ko kuma ka karya farashin shi din to kafin a kai ga wannan yanayi gwamnati ne ya kamata ta daidaita kasuwa ta duba yawan mutanen da suke iya siyan abinci wanda ba za su iya ba a samar musu da yanayin da za su iya siyan abincin nan wanda shi ne zai zaunar da ƙasar lafiya saboda a shi babban matsalan kasa duk ƙasashen da suka ci gaba akwai waɗanda suka bada allowances na abinci duk mutumin inda ɗan kasa ne yana jin yunwa ya je wani wuri ya ci abinci muna da irin wannan wato yushewu shi samu wasu in kasuwa suke da wata dabara in za ga ga shaguna ana sai da haja iri daya amma sai a fi zuwa wani shago idan ka je nan sai ka taras wannan shagon suna cin yar karamar riba ce maimakon sauran to ai tafi albarka ma karamar riba tafi albarka duk sanda ka ji ana koda riba har ta wuce hankali to wannan wuce hankalin za ta dawo maka duk abin da kai sai an maka in ka tsananta a riba za a tsananta maka to amma abin da ya fi ma'ana shi sai aka yi gwamnati gwamnati kullum ta rinka amfani da ƙididdiga mutum nawa ne suke iya shiga kasuwa mutum nawa ne suke iya siyan abu a kasuwa mutum nawa ne da suna da karfi yanzu ba su da karfin haka duk waɗannan karfin da suka rasa fa tattalin arziki ne ke rasa karfin saboda shi wannan ma'auni na gdp gudunmawar kowa ne karkarai na mai faskare sai ya fasa sannan ka ci tuwo shi za ka ga a al'ummanmu galibi da take zaune lafiya saboda kowa yana cin karamar riba mai siyar da mai siyar da zogala karamin kuɗi mai siyar da dawa ƙaramin kuɗi mai siyar da wake ƙaramin kuɗi kowa ya ci kaɗan amma a dage sai wasu sun yi arziki ba a ma ƙasa haka a zauna lafiya in dai an dage sai wasu wasu an ce sai sun zama arziki ai abin da ya jefa kasan cikin tashin hankali kenan da wasu wasu da suka samu dama a gwamnati suka ce sai sun zama kazaman masu kuɗi suka ta ɗiban kuɗin ma san abin da za su yi da shi ba a ƙarshe suka karya kansu suka karya ƙasan to haka ma idan aka ɗaure ma wasu ɓangare eh, cewa sai sun yi arziki saboda kawai su dama an cuce su ba haka ba ne abin da yake shine kowa zai iya yin arziki in an saki ƙasa aka saka mata mara saboda wanda da yake cin abinci sau ɗaya in abinci arha zai ci sau uku ne wannan riban naka dai tana nan wato shi yasa shi shi ka kula ko masu kosai ma suna da wata dabara in ka je ko sai a ce a bada ala koro eh? wato irin wannan dabarun suna jan mutane su rika siya kuma ga yan riba kana to ai ita kyautatawa a kasuwa ko kuma kyautata a mu'amala ita ce take taimakon wanda suka yi wannan mu'amala a sannan kuma a tattalin arzikin ƙasa duka abin da kake gani eh, eh, ana kai shi kasuwa ba wanda ya kai kaya kasuwa domin karya ci riba duk wanda ya kai ya kai don riba ne saboda haka dole ne sai an kuma a riban hawa biyu ne akwai normal wanda take ita ce madaidaiciyar riba akwai kuma abnormal wanda take ita ce a wannan shi'umar riba ce to shi'umar riba it duk sanda ta shigo to banna za ta yi amma akwai lokacin da Allah wanda ya halicce mu ya tsara riba in ka ganta to bagatatar yakan azurta wanda ya ga dama shine misali lokacin da aka yi fari ba a samu abinci ba kai sai kai sai ka samu to sai ka ga kai Allah ya baka dama ka samu kuɗi to wannan daga Allah ne ko kuma Allah ya ba da abinci mai yawa ya ba da abinci mai yawa sai ka ji an ce ai duk kasuwa dabbobi duk sun yi kiba saboda abincin sun da ake nema duk an samu a sawake sai su yi arha kuma to wannan daga Allah ne amma abubuwa na artificiality mu kula cewa wannan afirka ta yamma najeriya ita ce uwarsu duk abin da ake yi mutanen afirka ta yamma suna nan a tsakiyar najeriya ba masu takardu kuma misali sai ka ɗauki wannan doya doya ɗinnan da ake a cikin najeriya doya ɗinnan da ake yi zaka iske cewa yana zaga ko ina afirka ta yamma in zaka ci kuma sai an ɗauka daga nan an kai maka to in ka kulle boda akwai abin da su kuma a can ake yi in an shigo da wani yanayin abinci zai karya wani yanayin abincin amma kuma abin kiyayewa shine akwai dokoki na noma wanda sai mun koma mun yi wannan tunanin noma a wannan zamanin ya fi karfin ka ce sai kowane talaka ya koma gona wannan ba haka yake ba abin da ya fi kamata manya-manyan kamfanoni da manyan-manyan masu kuɗi su koma gona su ɗauki mutane su musu aiki a gonaki su fito da abinci wannan shine aka yi shine mechanization saboda subsistence farming in dai kowa zai ɗauki fatanya ne duk za a je a wahala ne in tsutsa ta zo kowa zai kare wato kowa sai ya zama haihuwar guzuma kenan ya kwance uwa kwance yawa to amma idan akwai manya-manyan kamfanoni gwamnati ta fi samun dama ta ba su kayan aiki ta ba su taimako suna da kuɗi da yawa su shigo da kayan aikinsu ta ba su goyon baya in sun samu lalura a ba su kuɗaɗe su gyara gonakinsu suna da bankuna sannan kuɗaɗensu yana cika cikin gwamnati amma in manoma ne ƙanana duk wanda ya sai da, da masara buhu goma ya tattara kuɗin zai je ƙauye ne ya haƙa rami shi ma ya rufe ba na sata ba ne so saboda haka manoma suka zama ƙanana da yawan gaske kowa ya kwashe kuɗi ya sai da kuɗi sai a kwashe kuɗi a economy din sai a koma da shi bayan economy din sai a kulle su sai wata shekara shi yasa sai a nemi kuɗin a rasa mm. saboda yanayin kasuwancin mu da yanayin ɗabi'un mu da kuma yanayin eh, tsare-tsare na gwamnati wanda bai taimaka ma fito da kuɗaɗen. Mun gode da waɗannan bayanan Malam Yashau da fatan masu sauraron mu sun himmatu. Yanzu a madadin shi Malam Yashau Aliyu da wakilin murar Amurka da ke Abuja Nasiru Adamu El Kaya da Solomon Abu da Chobahiro Diodone da suka daidaita mana sauti. Ni Salwa Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya tare da alherin Ubangiji. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ƙarayin da ku masu sauro kuka aiko mana. Assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gwada jihar Bauchi. Ina kira ga yan uwana masoya Buhari na gaskiya. So mu kara tashi tsaye mu kuma dajiya da addu'a Allah ya ba shugaba Buhari lafiya. Allah kuma ya dawo mana da shi ya lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Ni ne Sani Balad da ke guru Hausare a jihar Yoruba Najeriya. Yan siyasar Najeriya ya kamata ku ringa tuna da talakawan da suka muku wahala suke zaɓar ku. Tun daga kan gwamnoni, sanatoci, 'yan majalisu, shugaban ƙasa ya kamata ku duba to madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice amurka za ta zafafa matsin lamba kan cikin kumin da majalisar ɗinkin duniya ta aza kore ta arewa biyo bayan gwajin makami mai linzami da hukumomin ƙasar da ke pyongyang suka yi kamar yadda jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya nikki ke ta faɗa to madalla da wannan ne muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taya gabatarwa da Cubahiro Jojo ne da ya ba da umarni da injiniyan mu wato Malama Zainab. Ni lada Ibrahim ke cewa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin.